Sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai daidai karfe biyar da mintuna talatin daga nan birnin Yamai. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji cewa ko kuma za ku ji ƙarin bayani dangane da harin da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka kai a yankin gingimi na jihar Difa. Yau shekara ɗaya kenan da aka sace mata da yara a garin Ingalewa na jihar ta Difa. Rahoton musamman na yau zai mai da hankali kan jan hankulan mata magoya bayan jam'iyyun siyasa. Mutane shida sun rasa rayukansu wasu uku suka ɓace bangaren jami'an tsaro a sakamakon wani hari da mayakan kungiyar boko haram suka kai wa jami'an tsaron cikin daren asabar da ta gabata a karamar hukumar karkarar bilarmin wato bilabirin mai tazarar kilomita 45 da gingimi a jihar difa ana wato an yi jana'izar jami'an tsaron da suka rasa rayukansu a jiya lahadi a garin gingimi Prefen Gingimi audu Sido ya yi wannan tsokaci a hirar shi da abokin aikinmu Maman Ada wanda shi ma ya halarci jana'izar. cikin dare ne lalle an boko haram suka zo suka kawo masu zojin hari to kamar da kuka sani dama an kai wannan harin ana samu waɗanda suka mutu a wajen mu mun samu sojoji shida su ma a wajen su waɗanda suka mutu kuma lalle asimin sojojin mu sun yi akacin kokarin su to riga kai kun san menene dama shi yaƙi cikin abin da ka sa a ci shi akwai rahoto to lalle a sai mun muna samun rahoto mai eh, amma kun san akwai wata ran duk irin matakan da muka ɗauka akwai lokacin da sai ku ga ba mu samu rahoto ba amma in da rahoto muna samun shi al'umma suna ba mu goyon ba su to amma kun san akwai wata ran abin sai ya zamanto komi irin matakan da aka ɗauka sai ka ga ba a samu labari bisa lokaci ba amma in labari ko da yaushe idan akwai wani abu za a kira mu in ba a kira sarki ba a kira magashin gari ko a kira ni firfe mu kuma muna sa sako ga sojoji ga kuma sauran jami'ai A jihar Difa mutane marasa galihu na da matsala wajen samun taimako domin rayuwarsu. Wannan bayani ya fito a wani rahoton wata hukumar agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya wuce. Dalilai da dama ne suka haddasa wannan matsala da suka hada da matakan tsaro da aka ɗauka a jihar. Gungun Muhammad Dantani na dauke da cikakken bayani a wannan rahoto. A cikin yankin Difa kwanciyar hankali sai kamari yake dangance da yawan hare-haren da 'yan Boko Haram ke aiwatawa, lamarin da ke sanya cikas ga tsarin kai agajin abinci ga mutanen da ke cikin bukatar. Haka dai wani sakamakon rahoton da reshen Majalisar Ɗinkin Duniya OCHA da ke girki a Yame ya bayyana da ya faɗo ma kamfanin dillancin labaru na ƙasar Nijar ranar 29 ga watan Juni. Ayyukan haɗakar askarawan rukunin soja na ƙasa da ƙasa da girkin matakan tsaro na kota kwana na daga cikin ababuwan da ke kawo targaɗe ga samun buɗin hanyoyin kai agaji ga masu bukata. A cikin wannan yanki fiye da mutum ɗaya cikin biyu na cikin buƙatar inji majiyar guda. A faɗar wata tawagar tantance halin lamarin yanda yake ciki aikin da aka zartar a Boso ishirin ga watan Mayu takwas, magidanta dubu biyar da sittin da shidda. mabukata ne a cikin garin Boso. Kungiyar Kuraru kadai ke da damar kai agajin abinci al'ummar na dogara ne kadai da tsarin sai da abinci da rangwame da gwamnati ke gudanarwa a cewar majiyar guda. A gaida gungun Muhammad Dantani, yau biyu ga watan Juye na 2018, cikar shekara ɗaya kenan da aka sace yara da mata 39 a garin Ingalewa da ke jihar Difa, lamarin da ake zargin mayakan kungiyar Boko Haram da aikatawa. Magajin garin Kabalewa a bari Alhaji Dauda a hira shi da abokiyar aikinmu Balkisa Hamidu ya bayyana cewa har yanzu babu labarin waɗannan mutane da aka sace. bayan shekara guda mai boko haram suka ta da mata da yara na garin ingilewa to abu ne da har yanzu ba a samu aka cin masa ba ba a samu da aka mai da yaran nan da matan ba bakin rai da muke kona da shi muke tashi da shi kowane rana Allah ya sa kuma ga dangin mutane na saura suna gashi kusa da merima suke kullum sahi da marace muna haduwa to abu ne ba dadi mu ma abun ya karhin mu ne da ana na ana juriya kuma ana fata Allah zai kawo karshe ran da za a samu a kiyota mutane tunda ana jin labarin cewa har yanzu suna kuma gwamnati ya dauki alkawari alkawali insha Allah ko ba jima ko ba dai za a yi kokarin da aka amsa wa mutanen nan amma ba da cikin tashin hankali ba dai ana na ana bin hanyar lalma a'a an san inda suke ma suna cikin dajin lakchat kuma muna fata Allah ya sa a samu daidai da kuma a kawo karshen wannan alwama da aka yi Daga gobe uku ga watan Juye zuwa takwas ga wannan watan na 2018 za a yi wa 'yan Boko Haram su biyu da ke cikin gidajen kasan Nijar daban-daban shari'a a Difa. wannan kuwa na cikin shirin kawo tallafi a shari'a da kuma maido 'yan boko haram da ke tsare cikin al'umma tallafin da kungiyar tarayyar turai ke badawa wani haɗin gwiwa na lauyoyi ne zai yi ƙoƙarin kare waɗanda ake wa shari'ar tare da halartar babbar hukumar kula da ƙarfafa zaman lahiya da ke gaban sha'anin shari'a ce da za a yi a bainar jama'a amma babu bayani daga hukumomin shari'a Wasu sojojin Faransa wato guda hudu na rundunar Barkan sun sami rauni a ranar Lahadin da ta gabata a garin Gawo da ke arewacin ƙasar Mali a cewar babbar hukumar sojan Faransar. Hukumomin ƙasar Mali sun bayyana cewa farar hula guda hudu sun rasa rayukansu yayin da wasu 23 suka ji rauni a sakamakon harin. Gungun Muhammad Dantani na dauke da sauran bayani a cikin wannan rahoto. Ina tsammanin hukuma ta wanga lokaci bata kan turbar kalubali da kazamcewar halin da kenan sai an bude ido faɗar da shugaban kwamitin tsaro na majalisar dokokin ƙasar Faransa Jean-Jacques Bride ya yi kenan a ranar Litinin dan majalisar na jam'iyyar La République en Marche mai rike da madafan iko a Faransa ya yi kalamun ne cikin kafar bada labaru ta RFI a cewar kamfanin dillancin labaru na Faransa AFP. Wan shekaran harin da aka kai wa sojojin Faransa na rukunin Barkan a Gawo ya ƙara sa da cewar ba isasshen aiwatawa mai ƙarfi da gwamnatin Ibrahim Bubakar Kaita ya yi a kai gashi kuma nan da 'yan satuttuka za a tunkarar zaben shugaban ƙasa ranar 29 ga watan Juli sauran sati hudu a yi zaben shugaban ƙasar a Mali har yanzu ba a san ba ko gudanar da zaben zai zai wakana muna fatar a zartar da zaben amma akwai lati sosai ga isar da katuttukan zaɓe lamarin da ma ke da hazo kwaran gaske. Ina jin kuma kaman ba wata cikakkar niyya ga gwamnatin ƙasar Mali na gudanar da zaben lamarin da a kansa ya yi Allah waddai a faɗar kamfanin dillancin labaru na ƙasar Faransa AFP. Garin Agadas ya samu babban ruwan sama na farko a wannan damana lamarin da ya janyo banna Sakamakon wucin gadi ya nuna cewa mutane biyu suka rasa rayukansu wani guda ya ji mummunan rauni yayin da kuma gidaje suka ruguje. Abubakar Ajuwal mataimakin magajin garin Agadas ya yi wa wakilinmu na Agadas Musa Maman Karin bayani. Filan ne wanda provisoire ta ce mishi wanda abu ne wanda ana deklare ana rubutawa kenan babu a ci dindindin wanda za mu iya cewa a ku shi da dama wanda ake ce ma maison infondare wanda sun cika da ruwa ko wanda sun fadi an samu mutum biyu wanda Allah ma cikawa jiya bayan adarin mace guda ita ce da ke faro ma a jiya ta don wanda ita kuma akwai yaro karami jiya bayan ruwan na ya fita bango faru mishi Allah ya mu cikawa don kuma kamar abin da shafin da suka samu rauni akwai mutum guda wanda ya samu rauni mun samu abin galan fadar da dama wanda sun fadi saura an doke batirin su kiran da zani ga al'umma yanzu al'umma ya kamata san da lokacin da mana ne muke ya kamata mutane su gane in akwai masala fadin ta ake To a lokacin da mana dai kuma hanyoyi da dama na birnin Yamai suna lalacewa yayin da ruwa ke kamawa akan wasu tituna. misalin babban titunan da ake kira boulevard ta tanimun inda masu bi kansa ke shan wuya sai mu saurari bayanin wasu a hirarsu da muntari muhammadu Aikin da aka yi bai wuce shekara ɗaya ba a ce wai waɗanda suka yi hanyar ba su yi tunanin yin gotoci ba, abin bai yi ba ko kaɗan. Duka wanda yake da inji da bai ɗaga sama ba, ruwa suna iya yi masa barna Duka da yake muna biyan fatanti kuɗin haraji saboda hanyar. Ina kira ga hukumomin ƙasar nan a duka lokacin da za su hanya ya dace a yi tunanin abin da ya kamata a yi tanadi domin kawo sauƙin zirga-zirga. éléments collatéraux qui rendent la circulation fluide. Hanyar ta yi ƙasa ne kuma ba ta yi ba. A lokacin da aka yi hanyar bai dace a kwashe ƙasar ba. Ruwa ne suke tsayawa wajen abin da ke nuna cewa da zarar mota ta shiga ruwan akwai waɗansu kusoshi da suke iya lalacewa. Muna son a gyara mana hanyar ya fi ruwa suna ɓata motocin jama'a. kai ga mota sarkwa. Kwamitin malaman da suka duba jarabawar bakaloriya ta 2017 ya kira wani babban zaman taronsa a yau domin tattaunawa kan batun sauran kudadensu na duba jarabawar ta baka ta 2017 da ba a basu ba. Matsalar da gwamnatin Nijar ta ɗauki alkawalin warwarewa kafin jarabawar bakaloriya ta wannan shekara ta 2018 da ake ciki. Maman Ango ɗaya daga cikin wakilan malaman ya yi wa Gunga Muhammad ne ƙarin bayani. tun bara da muka wannan examen na ba har yau ba a biya wannan relika ba da ya tashi miliyan ɗari hudu da takwas wanda yake ba mu kaɗai ba ne corrector akwai president na juri akwai secretariat waɗanda suka zo wannan baka 2017 don wannan kuɗin ba a bada su ba kuma gwamnati har yau Kullum sai dai ya ce muna ana bada kan da a zo baka 2018 an biya yau ga mu sauran mu kwana tara kawai da baka 2018 ba a biya ba Kudan haka ne muka kira mutane nan ga wannan gangami muka ɗauki anniya guda mu duka na cewa idan waɗannan kuɗin ba su shigo ba daga nan zuwa rana Laraba awa arba'in da 48 muka ba gwamnatin Nijar idan waɗannan kuɗin ba su shigo ba a biya ba to ba za mu tai ba baka 2018 duka abin da muka ɗauki niyya ne nan ga duka da mutanen da suka haɗu nan da sunan corrector An zaɓi mataimakin ko kuma an zaɓi Metar Abubakar Madugu a matsayin shugaban riko na jam'iyyar CDS Rahama da ke cikin gungun jam'iyyu masu mulki. Shehu Mamman mamba a kwamitin koli na jam'iyyar ne ya bayyana cewa an zaɓi ko kuma ranar Asabar da ta gabata aka zaɓi Metar Abubakar Madugu mataimakin shugaban jam'iyyar a jihar Doso a matsayin shugaban CDS Rahama na riko. inda ya samu kuri'u hudu a gaban abokin takararsa Ibrahim Halidu mataimakin shugaban jam'iyyar Natawa wanda ya samu kuri'u uku. Maitar Abubakar Madugu ya maye gurbin Abdul Labbo bayan da kotu a Yamai ta tabbatar da cewa Abdul Labbo bai da hurumin jagorancin jam'iyyar CDS Rahama. kasancewar ya yi zaman kaso na shekara ɗaya abubakar madugu dai zai jagoranci jam'iyyar sai rahama har lokacin kwangare na wannan jam'iyya. daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurare shirye-shirye Studio Kalangu tare da rediyon Studio Kalangu, tafiyar yanayin Nijar. Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman a cikin tsarin rahotannin da muke kawo muku kan batun wato damawa da mata a cikin harkokin siyasa a Nijar. Rahoton na ya mai da hankali ne kan mata na jam'iyyun siyasa waɗanda aikinsu shine jan hankula masu zaɓe a yayin farfagandan zabe, Hawa Usman ta hada mana wani rahoto. Mata su ne sahun gaba wajen tattaro jama'a a lokacin kamfe suna tsaye a ko da yaushe suna zuwa gari-gari unguwa-unguwa suna bin gida-gida don shawo kan jama'a kamar yadda a Adamu RDR canji ta shida muna. Mace yau ita ce ke siyasa Nijar. Mun sha ganin mu tashi mu ga gari mata sun yi rijiya saboda siyasa ta kawo mu. Kai ya waye kowane ƙauye yanzu ana samun mace president take gurfuma alhamdulillah mata ke siyasa a' gobe ina gayin wannan waka na ɗaya daga cikin shika shikin abubuwan da ke kawata jam'iyya kuma kowace jam'iyya na da ta taba damiyar amsu zabiyar jam'iyyar lumana afirka ta tabbatar muna da hakan waka mutane ke so ƙarar waka da magana yau ji ba ki gani ko mitin ga ake yi amma in ana waka ba mai bushe waka ake saurare ya da magana to me ya ba lumana ƙarfi ba waƙoƙi ba waƙoƙin ne suka ba da ƙarfi kuma ni a kowanne sun ka ta wurin vote sun ka rance da Allah da su ta su vote sai suka tuna da waƙoƙi na wallahi sai Muhammad Fote. Bayan waƙe-waƙe da gida-gida da mata 'yan siyasa ke yi wajen tattaro jama'a wasu ƙwararrun mata na amfani da yanar gizo wajen cimma gurin nasu Maryama Jibbo na ɗaya daga cikin su. To ta hanyar layin yanar gizo kamar su WhatsApp kowane rukuni muna iya tara mutane ɗari biyu da goma sha biyar ko hiye da haka kun ga dole ne ka iya kuma ka san yadda za ka tsara su kun ga ta hanyar nan tara mutane bai da wuya in akwai taron tattaunawa wani taron haɗuwa nan da nan muna tara mutane ba tare da an bata lokaci ba kuma ana samun halartar al'umma da dama. Mata na kawo nasu ƙoƙari ƙwarai da gaske a cikin jam'iyyun siyasar su daban-daban sai dai maza ba sa musu adalci kamar yadda Zara Maina ya jarida ta shaida muna. 'Yan siyasa da kansu sun san da in babu mata tare da su ai ba su zuwa ko ina ba karamin kokari ne mata ke kawo ba cikin ci gaban farti ɗinmu daban-daban. Wahalar da mata suke ma farti a san da kokarin da suke yi kuma a basu hakkin su daidai wa daida wa'annan wanda suka yi noman nan sai a manta da su gaskiya kokarin da mata ke kama farti farti ba su san da shi ba kamar dai shi da zuwa ne suke yi daga baya masu hawa kujera su gyara bubu su zo su zamna lokaci yayi da ya kamata mata su tashi su kwato yancin su musamman ma mata yan siyasa saboda sai kun tura motar siyasar ne take tashi to kada ku yi sanyi a gwiwa shi yanci baya samuwa sai da gwagwarmaya To lokaci yayi yi kuma da ya kamata mu dakatar da wannan shiri zan barku da Habibu Garba dauke da labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya.